Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya yi wa Nura Mustapha waye rasuwa a safiyar yau Lahadi. A yau Lahadi, masana'antar Kannywood ta sake tashi da wani babban rashi na mutuwar ɗan cikin masana'antar ta Kannywood kuma darakta a cikin shirin na mai dogon zango na Izzar su wato Nura Mustapha Waye. Tuni dai yanzu wannan labari na mutuwar Nura Mustapha Waye ya gama karaɗe ina a kafafen sadarwa na zamani. Hakika Nura Mustapha ya yi ƙaurin suna a wajen soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin kuwa a zahiri duk wanda ya san shi ya san shi da ƙaunar annabi sallallahu alaihi wasallam. wannan ma wata wallafa ce daga shafin nura mustapha da ya yi ta kwana biyu da suka wuce kuma ita ce wallafarsa ta ƙarshe a duniya wato daga ita bai sake yin wata wallafar ba wato a cikin wallafar da limami yake sallah a saudiya yana karanto qur'ani sai nura ya yanko daidai inda yake bukata a cikin karatun limamin kuma inda nuran ya yanko shine inda allah yake cewa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu عليه wa تسليما taslima wannan kuma ya ƙara nuna inda nura mustapha yake bayyana soyayyarsa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa wannan ma da kuke gani wallafa ce da muka ɗauko daga shafin na nura mustapha wadda ita ma dai ta yi kama da abin da muka faɗa yanzu wato inda Allah yake magana akan salatin annabi sallallahu alaihi wa inda yake cewa bismillahir rahmanir إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً gidan Radio Freedom ya rawaito cewa darakta Nura Mustapha ya yi mutuwar fuji'ani, wato irin mutuwar da ake yin ta bakatatan babu rashin lafiya ko kuma wani dalili da zai sa a yi tunanin mutum zai iya mutuwa. To tuni dai yanzu an yi jana'izar Nura Mustapha an kuma kai shi makwancinsa. Muna roƙon Allah ya gafarta masa, ga kuma kaɗan daga cikin hotunan da ya yi a lokacin rayuwarsa.